nan duka flaka kuna yawo cewa ba ku yarda da wannan NNC ba me yasa kun yaka mu gaskiya ba mu san meye ma kwata kwata abin da ya kawo nan ba mu dai an zo da boss aka ce mana mata mu zo akwai taron da za a yi karfe 8 a ranchers aka ebo mu boss biyu muka kama hanya muka zo sai da muka zo nan muka nemi inuwa muka zauna sai ga umar leader mu da ta zo da ta leader mu da ta gayyato mu ta zo muka ce yaya sai aka kawo bana gashi za mu daga muna tafiya na ce a ah, to wannan bani akan me na ce saboda mai an muna da yan uwanni wanda aka kore su kuma muna cikin wahala sai mu zo kuma mu zo muna yaki mun zama butulu kenan na ce gaskiya mu ba za mu iya ba shine muka nemi gefe muka zana kuma duka cikin ba mai ko sisi mun zo ta sallame mu da ba mu haƙƙi mu samu hawo boss mu tafi gida tana nuna mana ba kuɗi a hannunsa to ya za mu tafi gida kuma daga hayin banki muke abin da ya sanar da mu kenan a nan kuma duk wanda yake wuce yanzu yana ganin kamar mu mun zo ta da hankali ne kuma ba ka bane duka cikin ba wanda ya san me yasa ya zo nan an kira mu ne an yaudare mu ne ko an zalunce mu kuma Allah zai saka mana sutura ba da dubu biyu amma har yanzu ba wani labari mu muna zaune a nan kuma ba mu da kosisin da za mu koma gida kuma ana ganin mu a wulakance kuma an zuba mana da mutunci kuma Allah ya isa ba za mu yafe ba shine kawai gaskiyar magana Da magana